كلا إنا خلقناهم مما يعلمون to gaskiyar lamarin ba kamar yadda suke tunani ba ne hakika mun halicce su daga abin da suka sani mun halicce su daga wani ruwa wulakantacce don haka su na ne ba sa mallakar amfani ko cuta ga kansu to ta yaya za su yi girman kai